ranar Laraba 23 ga watan Maris shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Jiya kasashen duniya suka yi bikin ranar ruwa ta duniya a dalilin haka za mu dawo kan batun matsalar ruwan sha a jihar Zandar tare da daraktan ma'aikatar haƙo da ruwa. Wasu tsarurruka biyu na kasashen turai sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa ma matan difa su samu cin gishin kansu. Yau ce ranar ƙasa da ƙasa ta hasashen yanayi a rahotonmu na musamman muna ɗauke da sabbin husaho'in da ofishin ya girka don ba al'umma cikakkun bayyanai kan batutuwan na hasashen yanayi. Masu mu barkanmu da yau. Kasancewar almajirai a cikin wasu kasashen da ke da nisa da ƙasar Nijar baya da wata alaƙa da matsalar rashin tsaro ko kuma ta karamcin abinci. Kawai dai wani al'amari ne da ke da nasaba da safarar bakin haure da kuma jama'a da wasu 'yan ta'adda suka tsara in ji ministan kasar niger kuma kakakin gwamnati tijjani idris abdulkadir dalilin da ya sa kenan jiya a lokacin da ya jagoranci wani taron manema labarai ministan ya bayyana cewar an ɗauki ƙwararrun matakai don gano gungun wa'annan 'yan ta'addar kamar yadda ofishin da ke buga jaridu na ƙasar niger anp ya rawaito. jiya 22 ga watan marisa kasashen duniya suka yi bikin ranar ruwa wadda ta yi daidai da lokacin da kasashen ke gudanar da babban zaman taro kan ruwa da kuma yadda ya kamata a tafiyar da shi a dakar babban birnin kasar senegal a nijar jihar zandar ce ta yi fice wajen matsalar ruwa duk da kokarin da magabata suke nunawa don shawo kan matsalar kamar yadda zakuji daga bakin tasiu ugladima daraktan ma'aikatar jihar ta ruwa a cikin firar shida maryama nuhu duk wanda ya tashi a da ya san da wannan matsala ta zuwa to matsala ce wadda abin da ya haddasa ta za a ce mu da magaran a shimfiɗa muke bisa dutse dutse ne kuma mai tauri yanan zuwa gare shi a haƙo shine ke zama matsala yanan kewayen garin nan da magaran ba a iya a yi forage wanda zai samu ruwan isasshe wanda za a ci a jama'a yasa kowane program na sai yake da tsadar da suke sai an tai nesa a samu ruwan wannan ini dai eh, al'umma da take bisa jirgin kafinta suna kai kama metir dubu talatin a takai na harko da muke ɗauka suna na muna ta lissahi ko ƙididdigewa kowace unguwa unguwa kenan kuma wannan abun shine zai ba mu damar mu ga wasu ayyuka ne ake iya a yi kamun lokacin yau 23 ga watan marisa a birnin mai aka gabatar da wata yarjejeniya kan wani tsarin da zai taimaka ma matan da facewa da kamuwa barka na kungiyar faransa a fd da kuma kungiyar da ke yaƙi da yunwa wannan tsarin wata dama ce ta ƙara ƙarfafa ma mata su samu cin gishin kansu a jihar difa walgida mila shugabar kungiyar ta afd ta ma zainabu abdu ƙarin haske Manufar wannan taron aikin shine ƙarfafa cin gishin kai da juriya musamman ta mata waɗanda su ne mafi rauni a cikin jihar Difa ta hanyar ba su damar samun tallafi ta fannin samun kula da lafiyarsu da zamantakewarsu da samun damar hanyoyin shigar da kuɗi aikin hannu don samun cin gishin kansu. Alaka mai ƙarfi tsakanin mace da kwanciyar hankali ana ganin shi ta hanyar wannan ƙyallen zana dan shi ne muka bada shi a nan don muna son cewa matan jihar Difa da bamu manta da su ba. duk da muna a jihar Yamai. Bayan makarantar kwana ta 'yan mata ta kelle, jiya ministan ƙasar Nijar mai kula da ilimi da horo ya halarci bikin buɗa wata makarantar kwana 'yan matan a ƙauyen Mujiya da ke jihar Tawa, in ji kamfanin na AFP shafin shi na yanar gizo. wannan makarantar da kudaden gina ta suka kai ajimilce miliyan 289 na sefa ta kumshi gidajen kwana guda biyu da ke iya daukan dalibai 154 da kuma banɗaki 12 a cewar ministan wannan makarantar wata dama ce ta bunƙasa ingantaccen ilimi da kuma ƙarfafa ma karatun 'yan mata ƙwarin gwiwa a ƙauyen na mujiya Makarantar 'yan samari zalla ta magarya da ke jihar Zandayar ta yi bikin cikon shekaru 100 da kafuwa a satin da ya shige. A dalilin haka makarantar ta ɗauki sunan Sarki Haruna Muhammad na Ababba. tsohon sarkin yankin da ya jan kokarin shi wajen tafiyar da al'amuran ilimi da horo a gundumar ta magarya baba janti shine shugaban kwamitin da ya tsara wannan shagulgulan ya mamaki usaini karin bayani Wannan makarantar ta samar da ma'aikata da dama. Mu ɗaliban wannan makarantar ne. Duka wanda ya zama wani abu ɗalibi ne na wannan makaranta. Kuma ba shakka ba makaranta ce ta da'ira kaɗai ba, ta shafi duka gunduma. An yi ta ɗauka ɗalibai daga ko'ina, magarya, bande da washa da dai sauransu. Abin da ya sanya kenan muke son mu raya wannan makaranta. Gurinmu shine sabunta makarantar. Zaɓin sakawa makarantar su sunan sarkin saboda uba ƙasa ne gare mu ya taimaka wa wannan makaranta kuma ya taimaka sosai wajen shuke-shuken itatuwa a wannan makaranta. Akwai ɗalibai da dama da suka yi wannan makaranta sai da suka bi ta hanyar sarki aka ɗauke su. Wannan makaranta za ta ɗauki sunan sarki Haruna Muhammad na babba. Sarki Haruna Muhammad A jajibirin watan Ramadana hukumomi na da'irar Tesawa a jihar Maradi sun sa hannu kan wasu kayayyaki da wa'adin amfani da su ya huce wanda kuma kudadensu suka kai jikka 600 na sefa bayan sun kona kayan a cikin ma'aikatar ta magajin gari illu muhammad salisu shugaban sashen da ke kula da al'amuran tsafta a da'irar ta tesawa ya ma sai saidu sanke cikin bayani kaya ne wanda muka kama tun daga kamun da muka yi ta ne tun daga juin 2021 har zuwa mars 2022 su ne Allah ya sa yau muka sa rana tare da 'yan meri da ma'ikanta aka toye su a yau insha Allah. abubuwan da muka kama dai sun kumshi manyan abubuwan su ne su madara su mutard su kalve su ji kala-kala kan na ruwa kan nagari ita ma madara kan na ruwa kan nagari. kudin su ya sun kai na wani jika 650 yawa a shaguna ne za ni cewa a nan garin tasawa shaguna ne da magazan mun bari muke sai in sun taru da yawa sai mu zo mu yi wannan bikin yawa kayan nan abin da sa muke kama su doka ce ta ƙasa code d'hygiène shine ordinance 93 di 2 mars 93 ita ta ba mu ikon abinci wanda za a saida ko ne zai shigo cikin ƙasa bai kamata ba a ce ya lalace ce kenan doka na ita ba mu mu je mu kama shi kun mu lalata shi a cikin tsare-tsaren shagulgulan sallar 18 ga watan disamba da ta gabata a can difa an gina kuma wato wasu hanyoyi an musu gyaran fuska a garin sai dai wasu hanyoyin har yanzu sun wato tun yanzu ma sun soma lalacewa dalilin manyan motoci da ke bi ta kansu duk da cewar hukumomi suna iya su wajen kula da wannan hanyoyin kamar yadda kallo muhammadu mai bima shugaban da'irar na farko ya shida magidi abdulrahman manyan motoci da suna hawan sabbin kwalta da Idris Samur bune da aka yi shi an sa kudi da yawa kuma kara gani a cikin lokaci kadan abin ya lalace in ba haka da abin da an yi yau bai shekara guda ba masu manyan motoci wanda suka doga kayan masu nauyi suna zuwa suna saya ko wajen kwana ko wajen hawa su suke kawo mana wannan bannan motar meri gro porter in zai saya akwai wurin da muka kai bai ya kamata a ne su saya su yi stationuma motoci da za su shiga gari ko su je kasuwa su suke kaya su wannan dole ne sai sun shiga lungu-lungu kamun su je su saya su suke kaya to sudun dun ne ya kamata in za su shiga cikin gari a su sauke kaya su tayi da hankali hankali kuma su kiyaye kar su je su bata mana wajen bordur wajen hawa wajen sabka wajen kwana su je su hau su lalata mana wannan sabon kwaltan da aka mana saboda shi ne muna gaya musu don Allah su yi yanda wannan sabin kwalta a ci moriyan shi yanda aka yi wannan abun su ya kamata su ma su sa a ransu su sa a zuciyansu abu ne wanda an yi shi ba na kwana biyu ba kwana uku ba ne an yi shi ne don kwanaki da yawa ƙwararrun ma'aikata na kiwo goma sha biyar da suka yi fice wajen hada barbarar dabbobi da suka wuto daga sauran jihohin ƙasa ne suka samu karin ilimi a ranar 18 ga watan maris a gaya wannan tsarin da gwamnatin ƙasar nigeria girka ta da abokan hulɗar shi zai sa a samu karin nono da kuma nama mai yawa kamar yadda jibu hassan duk daga cikin masu ba da horon ya shaida ma Fadil Alo. L'objectif euh, de cette formation manufar wanga ba da horon shine karfafawa jami'an husa'ar kimiyyar babbara ta dabbobi sani bisa horon ilmantarwa da za a soma a rubuce kuma a shiga aiwatawar a zahirin safarar aikin zuwa ga makiyayan bengu kwata-kwata da gaya husa'ar barbara wata kimiyya ce da ke ba da damar sanya irin a cikin al'aurar dabba mace don samun cin nasarar haɗa a kyautata samun nono mai yawa da naman dabbobi kun san da wa'anda aka wa barbarar suna ba da har lita 20 na nono kowace safiya ga kuma samun nama mai yawa don ko suna ba da fiye da kilo 500 kaɗan a cikin shekara biyu. koyar da ke bunƙasa zaman lahiya ta hanyar wasannin motsa jiki a ɓangaren makarantu a a Amiti ta tsara wata gasar koko gargajiya a satin da ya gabata a filin Filinge. Gurin wannan gasar mai lakanin kofin shugaban da'ira ya danganta da ƙara ƙarfafa zaman lafiya da cuɗanyar juna tsakanin matasan gundumar. Aminu Ahmed shugaban ƙungiyar ya yi fira da Hamadu Asuman. mun tsara wannan kokowa ne a sakamakon tallahi da muka samu daga kominikin filinge shi an kunin wannan kufu ake ce mishi kufu dimer domin karfafa zamantakewa na yau da kullum na matasa an kirawo komin daban-daban komin hudu na yankin departamakin filinge wannan kokowa za ta ɗauka tsawon sati guda tun daga wagga lahadi zuwa lahadi mai zuwa da matasa za su gwarza da juna a hido zakara cikin cikinsu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙasashen duniya na bikin ranar hasashen yanayi yau 23 ga watan Maris, kamar yadda ta samo tushe tun a shekara ta 1950. Ganin mahimmancin ranar ya sa ƙasar Nijar ta rungumi wani tsari na zamani da zai ba al'umma damar samun ingantattun labarai kan hasashen yanayi kamar yadda aka cilla lawan gabtiya daraktan ma'aikatar ta hasashen yanayi ta reshen niger ya shaida ma hawa maman A da can da mi kuka yi zaman amfani kamin a zamanantar da wannan fanni. Kun san can da muna aiki ne da ababuwan koyi masu wani nau'i daban da ba a yi su ba na farko da kuma da ba su da buɗi. Kenan babu cikakken daidaito. Muna nan muna girka wani abun koyi na hasashe na kanmu na ƙasar Nijar. Mine ne bambancin shi da irin wanda kuke amfani da shi a yanzu haka? Euh, Wato yanzu muna da ma'aunin lissafi lissahi bisa taimakon gwamnati kuma mun samu mun sayi babban ma'aunin lissahi har ma mu tsarar da abin koyi na aunin iska a cikin ƙasar Nijar da zai iya kai har kilomita uku na cikakken daidaito. Ana ma iya aiki da shi bisa shimfiɗar kwamin kai har ma garuruwan da ke cikin kwamin ɗin. Menene amfanin wannan sabuwar fasahar? Zai ba mu damar zamantawa musamman ma taimakawa al'umma ta hanyar kare su ga halayen canjin yanayi da ba su abin hasashen yanayi ya kumsa da kuma kariyar dukiyarsu samun sanyi sautar dukkan haɗuran yanayi na zubar ruwan damana masu ƙarfi. Abubuwa ne da ake iya kaucewa game da ba da labari da kuma sadarwa ta ƙwarai. Ina labarin tsarin gargaɗin wuri. Ɗaya daga cikin hanyoyin don mu kasance cikin daidaito ga dukkan bala'o'in shine tsarin buga ƙaraurawa da wuri. Muna nan ma muna jaraba shi a kogin tafkin sirba. Tsarin yana gudana yadda ya kamata. Muna sa ran nan gaba tare da masu ruwa tsaki ga batun kariyar al'umma farar hula da harabar ministan kai agaji na ganin yaya ɓatare za mu gama ƙoƙarinmu don girka wata dubara ta ƙasa mai aikin buga ƙararrawa kar manalar zubar ruwa mai ƙarfi da mamayi mutane ko dare ko rana Me ya kamata jama'a su gane tunda an ce idan an zamanantar da wannan fannin zai ba shi damar ƙara kusanci da al'umma. Domin a samu nan gaba hasashen yanayi ya zan na kusanta ne. Kowace jiha za mu ba ta labarin yanayin da take ciki musamman. Cibiyar hasashen yanayin mu ta samu ƙarfafawa sosai na kayan aiki. Da cibiyoyi 25 gare mu. Yanzu mun kai cibiya talatin zuwa 140 da arba'in. da kuma cibiyoyin juyi na kai tsaye ga ƙarin na'urorin lissahi da ke nan cibiyar yame. An kuma girka cibiyoyi ta takwas kowace jawa na da ɗaya kuma tuni an zuba musu kayan aiki. nan da muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakanci labarun sashen zabar mace tare da habibu garba a yi saurari lafiya masu salam. Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.